This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata 11 ga watan Fabrairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim Beijing da Washington sun kaka wasu sabbin takunkumai yayin da ake da samun tankiya tsakanin kasashen. ana sa ran cewa jami'an amurka za su kai ziyara turai inda za su tattauna akan yakin ukraine sannan shugaban amurka ya ce zai nema wa falasdinawan gaza miliyan 2.3 matsugunai a wasu al'ummomi shida a wajen gaza kanin labaran kenan to bayan labaran duniya za a ji cewa bayan da shugaban amurka donald trump ya bayar da umarnin daukar mataki kan nau'ukan bakin haure hukumomi a birnin new york sun yi bayani ma ilahirin baki a taruka daban-daban wannan malamin ya halarci ɗaya daga cikin tarukan wanda suka fi yawa a cikin birnin new york ya bani mamaki ne ma aka ce 'yan venezuela su suka fi kowa yawa in new york to sai abin ya bani mamaki ban ma taɓa jin akwai dan venezuela a cikin garin ba za kuma a ji ƙarin bayani kan dandalin nazarin duniyoyi mafi girma a kudancin duniya wanda aka gina a Afirka ta kudu. Kamar kowace ranar wato kowace safiyar ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin na ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. sabbin harajin da kasar china ta sanya wa wasu kayayyakin amurka sun kankama jiya litinin biyu bayan matakin trump na kakabawa kayayyakin china da ake shigo da su harajin kaso goma a makon jiya harajin kaso 25 akan karafa da aluminium shine na gaba duk da batun haraji da karuwar tankiya masu sharhi sun ce da alamu duka bangarori biyun ba sa son su fada wato takaddamar ciniki ga dangadan beijing tana fama da matsalolin tattalin arzikin cikin gida sannan a halin yanzu shugaba donald trump ya jinkirta mafi yawancin alkawarin da ya yi na kakabawa kasar da ta fi girman tattalin arzikin duniya na biyu haraji a makon da ya gabata mujallar wall street ta ruwaito cewa beijing tana shirin yin tayin wato tayi kan tsarin yarjejeniyar cinikayyar da ake ayyana shi da phase one wanda ta rattaba hannu a wa'adin mulkin trump na farko gwamnatin trump ita ma ta aiki da sakonninta guda biyu jami'an ukraine sun ce harin jiragen rasha marasa matuka sun yi sanadin tashin gobara a kiev tare da raunata wata mata a garin sumi sannan sun lalata gidaje da dama a wani bangaren kuma sojojin rasha sun ba da rahoton kakkaɓo jirage marasa matuka mallakin ukraine cikin dare wanda ya hada da guda bakwai a yankin krasnodar wutar da ta tashi a rukunin wato gine-ginen da mutane ba sa zama a ciki a kif ba ta yi wa kowa rauni ba abinda magajin garin wato magajin garin vitali klitschko ya wallafa kenan a manhajar aiki sakonni ta telegram an ruwaito cewa gidaje biyar sun lalace sannan wata mata ta ji rauni a birnin sumi da ke yankin arewa maso gabas in ji iho kalchenko gwamnan yankin ya wallafa a dandalin telegram yayin da ake ci gaba da artabu wata tawagar jami'an gwamnatin trump suna shirin kai ziyara turai cikin wato wannan makon domin tattauna wasu batutuwa da suka hada da yakin ukraine shugaban amurka donald trump ya yi yunkurin kara haraji akan kayayyakin karafa da aluminium da ake shigo da su jiya litinin matakin da ya soke damar shigo da wasu kayayyakin kyauta daga kasar canada mexico brazil da sauran kasashe a wani matakin da ka iya haifar da karuwar hadarin fuskantar takaddamar kasuwanci da kasashe daban-daban trump ya rataba hannu akan umarnin zartaswar da ta kara yawan haraji akan aluminium din da ake shigo da su amurka da kaso 25 daga kaso goma da ya sanya a shekarar 2018 da zimmar farfado da sashen da ke da rauni matakin da ya ɗauka na maida harajin kaso 25 akan miliyoyin tan din karafan da ake shigo da su daga wasu kasashe da kuma kayakin aluminium da aka daɗe ana shigo da su amurka ba tare da biyan haraji ba ƙarƙashin wata yarjejeniya da ta cire wasu dubban kayaki daga jerin kayakin da ake biya musu haraji sanarwar na zaman ci gaban dokar trump ta 2018 sashi na 232 na sanya haraji don tabbatar da tsaron kasa da kare masu sarrafa karafa da aluminium wani jami'in fadar white house ya ce rashin biyan harajin ya shafe tasirin waɗannan matakan trump zai fito da sabon dokar inganci na karafan wato na karafan da za a aminta da su a amurka wanda za a buƙaci a tabbatar da an narka duk karafa kana an narka aluminium a kuma sarrafa shi a yankin domin dakile shigo da karafan cana marasa inganci amurka ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko biyo bayan umarnin shugaban amurka donald trump na mayar da bakin da ba su da takardun izinin zama kasashensu na asali hukumomi a birnin new york sun shirya taro ma al'ummar afirka da ke zaune a birnin domin wayar musu da kai akan abin da ya kamata su yi idan jami'ai sun tunkare su new york dai na daga cikin jihohin amurka da wannan batu ya fi shafa lamarin da ya yi sanadin rashin zuwa aiki ga dubban mazauna birnin da ba su da takardun zama malam ibrahim garba wani tsohon jami'in 'yan sanda na new york ya yi ƙarin bayani kan abin da wato bayanin wannan taro ya kunsa a hirarsu da abokin aikinmu baba yakubu makeri da cewa wanda ta shirya taron ita ce president of boro bronx venisa gibson kuma ta gayyato wasu kwamishinoni da kuma wasu agency da kuma human right da kuma watan 'yan majalisu na jiha da kuma wasu kansuloli da makamantansu dai irin wayannan dai na cikin garin bronx dai su ne wanda suka a haɗaka saboda sun san waje ne wanda yake da tarin baki kuma an nuna ma a lokacin ma sun nuna bakin da suka fi yawa aka ce su ne bakin wanda suka fi yawa a cikin birnin new york ya bani mamaki ne ma aka ce 'yan venezuela su suka fi kowa yawa hmm. in new york to sai abin ya bani mamaki ban ma taɓa jin akwai wani dan venezuela a cikin garin ba so ire-iren irin wannan labarin aka bamu kuma aka nuna a yanzu abin da ya nuna cewa alkalami ya nuna irin-irin su din aka fi kakkama aka fi tattara aka fi tafiya da su gida akan mu 'yan afirka dai da muke gani kamar ma mu ne matsalar ba. to menene ainihin abin da aka tattauna a wannan taron eh wato abin da aka tattauna shine tsoro da ake so a kawarwa mutanen da suka san wannan barazanar ya shafe su wayannan mutane 'yan siyasa su sun san illar abinda yake gwamnatin wannan shugaban ya zo da ita ko ba gane ba hmm. to maganganun da aka yi shine wace irin kariya za ka ba kanka domin ka tabbatar ko da ma an zo an zo maka ga yadda za ka watan jigunci al'amarin an yi tambayoyi mafi yawanci zaman da aka yi tambayoyi ne da ba da amsa to um, an kawo 'yan ƙwararru wanda suke suna da masaniya akan al'amari na da ya shafi fita da shigen baki da kuma wasu ka'idojin amma har ga kai ga wani munzali akwai bangaren da an kasa amsa shi misali yanzu misali um, an yi magana akan cewa idan ka ji an kwankwasa maka kofa an ce maka hukuma ce wanda take bibiya al'amarin baki suka zo domin su tattauna da kai to sai an gaya maka tsarin da za ka bi daki-daki kafin ka bude kofa ka yi musu tambayoyi a wannan tambayoyin da ka yi musu idan ya nuna akwai wata shaida mafi inganci da zai sa ya waje ba a kanka ka bude kofa in baka bude suna da hurumi su ma kofar ka to duka za ka ji ta wannan hira da kai da su na farko idan ka ce ku suwaye suka ce mu ne wa kuke nema wa ne in ka faɗi sunanka in ka ce kai ne to ba in ka gaira ba za ka ce kai ba ne idan suka ce eh mun mun zo ne domin muna da takarda na hurmi domin mu wane sai su ce to ina takardar da alkali ya baku da ya nuna kuna da izini domin ku aiwatar da wannan aikin Malam Ibrahim Garba wani tsohon jami'in 'yan sandan birnin New York a hirarsu da Baba Yakubu Makeri ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. A gaban shugabannin siyasa da kamfanonin fasahar da suka hallara a taron koli a birnin Paris. shugaban faransa emmanuel macron ya yi kira da samar da wani tsari jiya litinin da zumar cike gurbin jinkirin faransa da turai wajen zuba jari a fannin kirkirarriyar fasahar ai sai dai kuma wani taron koli na daban ya yi nuni da hadarin da ke tattare da fasahar ta ai amfani da ake yi da manhajar amsa magana ta kwamfuta ta chatbot a wajen aiki da makaranta yana lalata ayyukan yi da sana'o'i sannan yana barazana ga neman ilimi a cewar wakilan kungiyoyin da suka hallara a zauren la concord da ke gandun taro na champs elsies wanda yake da tazarar kasa da kilomita ɗaya daga wurin taron kolin shugabannin duniyar da ake yi don neman mafita kan ƙirƙirarriyar fasahar ai habib el kettani daga solidaires informatique wata kungiyar da ke wakiltar ma'aikatan fasahar zamani ya yi bayani kan na'urori masu sarrafa kansu da ake amfani da su tun kimanin shekaru goma wanda bayyanar manhajar sarrafa murya cikin harsuna da ta fito a shekarar 2022 ta kara karfafa su. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a nema wa Falasɗina wanda ke zaune a Gaza yanzu wani wuri da bai bayyana ba a wajen yankin sannan ba su da 'yanci su koma Gaza a ƙarƙashin tsarin shi na yankin. A wata hira da kafar watsa labaran Fox ta yi da shi wanda aka yada jiya Litinin. Trump ya ayyana tsarin shi akan yankin da ke gabar tekun Mediterranean da cikakken aikin gine-gine ga kyakkyawar makoma. zan mallake shi sannan ya ce zai mai da falasdinawa miliyan biyu da da ke zaune a gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita wasu yankuna shida a wajen gaza ƙarƙashin wani tsarin ƙasashen larabawa da ƙawayen amurka da kuma abokan gabanta suka bayyana rashin amincewarsu a gaida aisha da karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai kai mu Afirka ta kudu inda a wani rahoto na musamman da Zahir Kasim ya haɗa mana za a ji cewa. An sabunta wani tsohon ɗakin zuwa kallo da nazarin yadda duniyoyi suke wanda ake kira Johannesburg Planetarium wanda ke birnin Johannesburg na Afirka ta kudu. aka mai da shi wani katafarin dandali mai siffar kwallon duniya inda aka mai da komai na lataroni ko digital saboda tafiya da zamani aka canza masa suna zuwa wit anglo-american digital dome masu ilimin taurari da sauran masu sha'awar wannan fannin sun halarci kaddamar da wannan dandalin a jami'ar wit sun da ke johannesburg a wannan watan mumita ce shugabar dandalin na wit anglo-american digital dome wanda ake kuma kira wheat planetarium uh, Ta ce wajen kallo irin wannan wanda ke iya nuna ma kowane sashi na sifar abu da kuma sautinsa na ba mai kallo wagegen sura inda za ka ji kamar da kai ake tafiyar tamkar duk wani abin da ke faruwa a wannan mulmulallen dandalin na zahiri ne. saboda haka idan ka kwatanta shawagi a sararin sama tsakanin taurari sai ka ji tamkar shawagi kake tsakanin taurarin an ce shi ne mafi girma a ilahirin rabin duniya na barin kudanci ko southern hemisphere cindy pinar wata mai sha'awar yanayin taurari wadda ta ziyarci wurin da 'ya'yanta biyu ta ce When I was at school, I came Ta ce lokacin da nake makaranta mun zo nan, da haka sai ni ce wata rana in na samu 'ya'ya zan kawo su nan. Saboda haka da muka bincika a Google sai muka ga cewa har yanzu wurin na nan. Lokacin ne fa muka yanke shawarar cewa za mu zo, kuma mun yi sa'a mun ga cewa wurin na nan kuma ana ma kaddamar da shi a yau. a ranar da babban abin da aka nuna shine yadda abubuwa na halitta kan yi karo da juna a sararin subahana wannan na ɗaya daga cikin wasu shirye-shirye shida da cibiyar adana kayan tarihi ta amurka da ke new york ta baiwa wannan wurin an kashe dala miliyan guda wajen shirya su wanda hakan wata babbar gudunmawa ce ga ilimin kimiyya a afirka a cewar wata tsohuwar jami'ar bincike a gidauniyar bincike ta ƙasa ko national research foundation wadda ta taka rawa gaya wajen kulla hulɗa tsakanin wuraren mai suna Bivali da man ta ce ganin yadda muke ƙarƙashin lasisinsu amma ba mu biya kuɗin lasisi ba na tsawon shekaru biyu. Hakan na nufin kenan lallai muna da sukunin samun shirye-shirye kuma shirye-shirye ingantattu. waɗanda za mu iya samar da su ga jama'a ba tare da mun kashe kuɗi sosai ba a wannan matakin. za a ci gaba da nuna somin taɓin wannan majigin ilimin kimiyyar har zuwa shekara ta 2026 wanda hakan zai baiwa masu kawo ziyara irin su Cindy da iyalinta damar ma'amala da wannan shahararren shiri na ilimin kimiyya tana mamai cewa. Shirin ya ƙayatar abu ne mai matukar muhimmanci musamman ma ga yara. Ɗanta ma mai suna Christian abin ya burge shi sosai. It's really and it shows us what's ya kamata ka koyi abu ka kuma yi shi a zahiri a maimakon ka kalla a wayar hannu ko kuma kafar YouTube ko ma wata kafar. Dandalin na Wheat Anglo American Dom na shirin bullo da nashi shirye-shiryen na asali don amfani da su da zarar fina-finan da aka bashi kyauta sun kammala wa'adinsu. Wannan kenan kwanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Saka mai wuya. shirya taruka don agazawa addini na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi rancin so ire soke abin da yake da faɗi. Babu wata aya guda ɗaya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a yi irin wannan karatu da ake cewa za a yi shi a nan Abuja imma da sunan festival ko da sunan convention duka babu shi kai tsaye babu shi alkur'ani babu shi a sunar manzo sallallahu alaihi wasallam Jama'a barkan ku da wannan lokaci barka mu da sadon mu da ku a wani sabon shirin mu na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington. Kungiyar Izalatul Bida wai kamata suna ta Najeriya tana nan tana ci gaba da shirye-shiryen da take na hada hancin wani gagarumin taro na maharata da kuma makaranta Alkur'ani mai tsarki wanda zai janyo wayannan malamai tsakanin dubu talatin da dubu sittin wanda za a haɗa su a cikin babban filin wasa na abuja allah ya kai mu ran 22 ga watan nan na fabrairun shekarar nan da muke ciki ta 2025 to wannan taro dai ya raba kawunan mutane da yawa musulmi har ma cikin ita kanta izala kanta akwai mutane da suke da sabanin ra'ayi game da wannan taron wasu na tambayar shin me manufar wannan taron ma. to sa bai abuja to a taro na kurani da ra'ayi a ban goyi baya ba taro da ra'ayi abuja magana gaskiya kun da fito da ƙarfi siyasa da don neman yadda Allah kamar a kwangila ana kuma malami daga sakwata kasar maiduguri kwara daga koyo daga oshin daga ko a tara su a abuja ga matsalar rashin tsaron nan na hanya ga rashin cin hanyoyi a hanya wasu su hatsari wasu aiki na da wannan ina ga saba shari'a kuma ko asali cin addu'a dai a matsabatar sunna ko san bid'a ce ba. To a yau ne muke kawo muku kashi na farko na muhawarar da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya shirya mana tsakanin malamai guda biyu dukkan sayan izala amma masu bambancin ra'ayi kan wannan taron. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkanmu da sake dawowa sabon shirin tsaka mai wuya. Wannan karon zamu duba wannan gagarumin taro da za a gudanar insha Allah Abuja wannan wata na alaran momi ko kuma na mahaddata karatun Alkur'ani inda za su shigo Abuja da za su yi taro a babban filin wasa na Mashud Abiola su yi karatun Alkur'ani na tsawon wuni daya. Muna tare da manyan malamai guda biyu biyu waɗanda suka shahara ta fuskar da'awa wato wa'azi kenan da suka hada da malam ibrahim aliyu kaduna shine sakatare na majalisar malamai na kungiyar izala da ke abuja kazalika muna tare da sarkin malamai malam ibrahim duguri wanda shi shugaban majalisar malamai ne na kungiyar izala a abuja bari mu fara da malam ibrahim duguri malam ibrahim duguri baka mara wannan taron baya mene dalilin ka na rashin mara masa bayani to bismillahir rahman rahim wa sallallahu ala nabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd masu sauraron mu kusa da nesa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda Haji Nasiru ka faɗi ba wai taron ne ko kuma karatun ne ba na goyon baya ko kuma ban da ra'ayi ba sai dai tunda abu ne wanda aka danganta shi da ibada ko kuma da addini kai tsaye a matsayinmu na musulmi mun san bamu da wata manhaja wadda za mu cusgo shari'ar mu ko kuma ibadan mu daga ciki sai faɗin Allah ko littafin Allah shine alkur'ani mai girma don haka wajibin mu ne mu yadda da alkur'ani mu yi imani da alkur'ani sannan mu ɗabbaka alkur'ani cikin rayuwarmu ta yau da kullum to har yanzu dukkan wani masdari wanda za a ciro ibada a ciki inda an kira abin ibada to ba zai zamo ibada ba wanda ya amsa sunansa dole sai da umarni wanda yake kuma umarnin nan faɗi ne na Allah maɗaukakin sarki kuma a cikin alkur'ani ɗin amma a matsayinmu na almajirai ko ɗaliban ilimi da kuma iyayenmu malamai da suke jin mu a ko'ina babu wata aya guda ɗaya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a yi irin wannan ah, karatu da ake cewa za a yi shi a nan abuja imma da sunan ah, festival ko da sunan convention duka babu shi kai tsaye kaga kenan in dai an kira shi da sunan ibada a matsayin mu na musulmi masu da'awar sunna wadda bamu da wani abin da za mu dogara da shi kai tsaye na farko shine faɗin allah sai kuma faɗi ko umarni ko kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wadda nan ma babu wani nassi sarihi wanda ya tusgo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa a yi irin wannan taro ko kuma an yi ya gani ya goyi bayan abun ko kuma ya yi umarni da a yi ko da shi bai yi ba don haka shi ma babu shi kai tsaye na sance inda dai mu nasi muke nema kai tsaye na yin na halaccinsa ko kuma rashin halaccinsa to babu shi Alƙur'ani babu shi a sunar manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu kuma dawo zuwa ga magabatan da suka rayu gaba da mu kuma suka fi mu kusa da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa su ma babu inda aka ce gashi sun yi wani gangami na mahaddata waɗanda za su zo su karanta alkur'ani su ware wasu kwanaki ko a ware adadin wasu mutane? Malam Ibrahim Duguri shin eh, taro Malam Ibrahim Duguri kana ji eh, taron taro ne a karanta alkur'ani ne ba shi da asali ko kuma yin karatun alkur'ani ne tare shi ne ba shi da asali anan. ai karatun alkur'ani shi ne ma yake da asali shi ke da tushe don haka in na tsaya na yi karatun alkur'ani duk inda nake na yi bi umarnin allah na bi karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan idan misali muka zauna a makaranta ko a masallaci muka yi karatun alkur'ani ko muka yi tafsirin alkur'ani ko muka yi ta alkur'ani duk wannan mun bi sunar manzo sallallahu alaihi wasallama wa mace ma a kaumun fi bai baitin min buyutillahi yatluna lahi wa bai bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa khaffathumul malaika wa fi fiman inda kaga wannan ah, zaunawa a karanta shi wannan yana da asali a musulunci amma a ce za a kira shi da wani taro na convention ko kuma ainihin wato ah, abin nan eh, duk da yadda aka kira shi da shi kuma a ce ga adadin mutane ga adadin kwanaki. A Sheikh Ibrahim Duguri wuni da ya za a yi wannan taro bari mu koma wurin Malam Ibrahim Aliyu Kaduna. Malam Ibrahim Aliyu Kaduna ka ji abin da Malam ya ta kwaranka Malam Ibrahim Duguri ya faɗa cewa irin wannan taro a zo waje ɗaya ba shi da asali. Kai me sa me sa kuke so ku yi abin da in ba da asali me sa kuke son yin wannan taro? Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. ba dangane da abin da ya shafi wannan taro da ake kiransa za a yi cewa convention ko conference wanda ma'anarsa a larabce shine al-mu'tamar don gabatar da wani abu daga cikin ayyuka na addini a tukar al'umman musulmi sun yadda suna yin musabaka na dai san ba wanda zai ce annabi ya shirya musabakar qur'ani irin yadda muke yi ina gaba wanda zai yi zara'a ya faɗi haka nan kai tsaye musabakar Kur'ani irin wannan da muke ta ƙasa ta jiha ta local government da ta duniya wannan kenan kuma na ga duka muna yin wannan musabakoki domin abu ne da ya shafi aiki na alkur'ani abu na biyu mukan yi taro na wa'azin ƙasa da alarammomi a karanta qur'ani a wa'azin ƙasa wanda ba wanda zai ci annabi ya je wa'azin kasa da alaran ma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau sannan daga cikin abubuwan da muke shirya mukan shirya taruka don agazawa addini na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi lancin so ire-iren in muka kalli wannan a matsayin ka'ida to mun tsuke abin da yake da fadi mun tsuke abin da yake da faɗi idan muka dubi faɗin Allah ta'ala da ke cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin cewa sallata da ainihin yankana da rayuwata gaba ɗaya da mutuwa ta duka ga Allah ne. Idan muka kalli wannan to ayyuka a da yawa suna shiga a ƙarƙashin wannan. Idan aka ce karatun alƙur'ani a taru a karanta alƙur'ani babu inda yake zama laifi. Wala Allah sunan ne mutane da yawa ba su so. Idan aka ce convention ko idan aka kira shi conference. wannan shine abin da mutane ko festival kamance ɗaya sunan ko festival yauwa to alhamdulillah festival <laughs> waɗannan kalmomi da aka kira idan ka ce al-mu'tamar wato ana ana nufin taro wanda duk wanda ya san wannan kalma ta al-mu'tamar ya san ana nufin taro wal maharajan kaman ma ma'anar maharajan ya Sheikh Ibrahim eh, da za mu yi hakuri mu dauki magana ɗaya in mutum ya fara magana a yi shiru sai ya sauka to bismillah eh, Malam Ibrahim Aliyu Kaduna kammala sai mu koma wajen Malam Ibrahim Duguri. Yau wato zan su mu dauki abun haka hankali wato shi wannan shi wannan mu'tamar kalma ta convention kamar yadda su malamai jagorori suka ce kalmar da suka kawo tun da ba ba bane shi wanda ya maganar shugaba Sheikh Abdullahi Balalau ya ce festival sai aka mai gyara sai kuma ya karbi gyaran sai ce convention to da yanzu a bakinsa ya ce convention ko conference to yanzu mu batta convention ko conference sai mai magana a kai wannan kalma al-mu'tamar ko convention abu ne wanda an kasance ana yin shi a sauran kasashen musulmi na duniya misali al-mu'tamar ad-duwali sani wanda aka yi na ainihin ta da darasatil qur'aniyya wanda aka yi shi ranar ɗaya ga watan uku 2015 ɗaya ne daga cikin tarurruka da aka yi dan alkur'ani an yi al-mu'tamar al-qur'ani sadis shi ma wanda aka yi shi a gaza shi ma mutabar ne na alkur'ani an yi Search International Conference on Quran and Sunna duka wannan ina son in kawo cewa mutamar taro ne da ake yi domin alkur'ani wani allah munan ne ba a taba yi ba amma an yi nisa ana yin sa a duniya kasashe daban-daban suna gabatar da an yi wannan mutamar na ainihin alkur'ani. To a gaishe ku malamai in Allah ya kai mu rana ta yau kafin a fara wannan taro din za mu kawo kashi na biyu inda za ku ji shin sunan taron ne ke jawo bambancin ra'ayoyi da sabanin ra'ayi ga mutane ko kuma dai akwai wani abu bayan shi. ba da bayan haka da me da me za a yi a wajen wannan taron idan an zo yinsa muna fata za ku kasance tare da mu a rana wata yau domin ci gaban jin wannan muhawara din idan muna godiya ga su malaman namu malam ibrahim aliyu kaduna da kuma malam ibrahim Dukuri. sannan da shi wakilin namu nasiru adamu hikaya a madadin su duka ne ali mustapha sokoto a washington ko huta lafiya. To a gaishe ka da ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaice. To a takaicen sabbin harajin da kasar China ta sanya wa wasu kayayyakin Amurka sun kankama jiya litinin biyu bayan matakin Trump na kakabawa kayayyakin China da ake shigo da su harajin kaso goma a makon jiya. jami'an ukraine sun ce harin jiragen rasha marasa matuka sun yi sanadin tashin gobara a kiev tare da raunata wata mata a garin sumi sannan sun lalata gidaje da dama a wani bangaren kuma sojojin rasha sun ba da rahoton kakabo jirage marasa matuka mallakin ukraine cikin dare to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta ni gabatar da shirin da producer mu da bulawi sai kuma injiniyan mu Mr. Nick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.